Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku salama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikinsa za a ji cewa hedikwatar sojojin tarayyar Najeriya ta ce mayakanta na ci gaba da matsakaimi. wajen fatattakar 'yan ta'adda a arewa maso gabacin kasar a jamhuriyar nijar kuma mataimakiyar daraktar hukumar da ke kula da 'yancin rani ta majalisar ɗinkin duniya ogochi daniel na ci gaba da gudanar da ziyarar aiki a yankin agades da ke arewacin kasar idan kuma muka sake komawa tarayyar najeriya za a ji cewa kungiyar 'yan baka ta jihar adamawa ta koka da rashin samun tallafi wajen gwamnatin tarayya da ma ta jihar adamawa har yanzu dai a tarayyar ta najeriya za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen hausa na murya amurka abuja madina dauda ta yi da wani kwararre a sha'anin tara haraji kuma hamshakin ɗan kasuwa orji philip kan batun gudurin dokar da ta shafi kudaden shigar da gwamnatin tarayya take samu da zumar karfafa tattalin arziki da ke gaban majalisar dokokin kasar akwai shirin 'yan kasa da hukuma da kuma sharhin jaridun nijar amma fa sai bayan an saurari labarun duniya Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jami'an Amurka sun tabbatar da cewa wata kungiya da aka kafa mai tsayayya da mulkin Afghanistan ta yi rajista da ma'aikatar shari'a ta Amurka domin gudanar da ayyukan tuntuɓa da suka shafi harkokin siyasar ƙasar Afghanistan daga Amurka. Wannan tabbacin na zuwa ne biyo bayan bayanin da kungiyar da ake kira kungiyar nuna wa Taliban turjiya ta ƙasa ko kuma NRF a takaice ta bayar da cewa ta sami izinin buɗe ofishinta a Amurka. Ali na Nazari babban jami'in hulɗa da kasashen waje na kungiyar ne ya wallafa wannan sanarwa a dandalin sada zumunta Twitter ranar Juma'a inda ya alkawalin cewa nan ba da daɗewa ba kungiyar NRF za ta faɗaɗa ayyukanta a duk faɗin duniya. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa murya Amurka cewa jami'ai suna sane da kungiyar da take kiran kanta kungiyar turjiya ta ƙasa da aka yi wa rajista ranar 26 ga watan Oktoba ƙarƙashin dokar yi wa cibiyoyin ƙasashen ƙetare rajista. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatar ya bayyana cewa mai neman yin rajista ne ke yanke shawarar yin rajista kuma baya bukatar ɗaukar wani mataki ko izini daga ma'aikatar shari'a amurka ko kuma wata cibiyar gwamnati tawagar sa ido kan ayyukan yaƙi da annobar covid-19 ta fada white house ta faɗa jiya litinin cewa ana kyautata zaton samun izini daga hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka na yi wa ƙananan yara rigakafin pfizer kuma a shirye ake a fara yi wa ƙananan yara tsakanin shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya rigakafi a wannan makon. Ranar Juma'a hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta amince da yi wa ƙananan yara rigakafin COVID-19 da maganin Pfizer. Yau talata ne kuma ke kyautata zaton hukumar ta CDC za ta amince da maganin rigakafin da za a ba ƙananan yaran. Sai dai yayin gabatar da bayanan a fadar White House, jami'in gudanarwa Jeff Zients ya ce fadar white house ta ɗauki makonni tana shiri domin wannan lokacin ya ce kusan makonni biyu da suka shige jami'ai suka tuntubi jihohi domin su yi odar rigakafin da suke bukata sanarwar da hukumar kula da ingancin abincin da magunguna ta amurka ta yi ranar juma'a ta sa fadar white house ta fara tura maganin rigakafin ƙananan yara ga likitocin yara da ɗakunan sai da magani da cibiyoyin aikin jinya a duk faɗin ƙasar Zayens ya ce idan aka sami amincewar CDC za a fara yi wa rukunin farko na ƙananan yara rigakafi gobe laraba ko kuma nan da ƙarshen wannan mako. A halin da ake ciki kuma kafofin watsa labarai na Miami sun labarta cewa fitaccen mawaƙin nan John Bon Jovi ya soke shirin wasan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da ya shirya yi ranar Asabar 'yan mintoci kafin farawa bayan gwaji ya nuna yana ɗauke da cutar COVID-19. wata tashar talabijin ta miami ta ce kakakin mawakin ya bayyana cewa an sami mawakin bon jovi da ya kammala samun rigakafin covid-19 da cutar ne bayan da aka yi masa da tawagarsa gwajin gaggawa kafin su fara wasa kakakin ya kuma ce mawakin yana jin kuzari sai dai ba zai yi wake-waken ba zai tafi gida ya kwanta bon jovi ya shiga sahun masu faɗakar da jama'a bara da su sa takunkumi su kuma rika ba da tazara cibiyar nazarin annobar corona ta jami'ar john hopkins ta sanar jiya litinin cewa adadin waɗanda suka rasu da cuta a faɗin duniya ya kai miliyan biyar bayan watanni hudu kadai da adadin ya kai miliyan hudu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar jiya Litinin matakan da Amurka za ta ɗauka na shawo kan ɗumamar yanayi yayin da shugabannin sama da kasashe 100 na duniya suka haɗu a glasgow domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi biden ya ce amurka za ta iya cimma gurin da na kafa a wajen taron shugabanni kan yanayi a watan afrilu da zai rage hayaki mai guba da amurka ke fitarwa da kashi 50 zuwa 52 cikin 100 fiye da matsayin shekara ta biyar nan da shekara ta talatin. za mu nuna wa duniya cewa amurka ba kawai ta dawo kan teburi ba amma za ta jagoranci da zai zama abin koyi na san ba haka lamarin yake ba a da shi ne ya sa na ce gwamnati na tana aiki ba dare ba rana domin nuna kudurinmu dangane da yanayi ta wajen magana da kuma ayyukanmu. To da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni. za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda hedikwatar sojojin kasar ta ce mayakanta na ci gaba da matsakaimi wajen fatattakar 'yan ta'adda a arewa maso gabashin kasar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina wata sanarwa da hedikwatar rundunar sojan najeriya ta fitar ta ce dakarunta na rundunar ofishin haɗin kai na can na ci gaba da fatattakar mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Major Shayabu Umar ya mun karin bayani a madadin babban daraktan hulɗar jama'a na hedikwatar sojan Najeriya Brigadier General Nwachukwu. Bayan sun tabbatar da wannan waje cewa makoya ne nasu sai ainihin dakarun sama suka ainihin kai hari wannan wajen inda suka hallaka su 'yan ta'addan da dama akalla dai sun hallaka 'yan boko haram da isuwa guda 37 sannan saura kuma sun tsere da ainihin raununuka da dama sa'annan dakarun saman sun kara kai wani hari akan waɗansu motocin masu ɗauke da bindigogi guda hudu To komai masana tsaro za su ce akan haka? Major Muhammad Bashir Shuaibu Galma mai ritaya ƙwararre ne a shanun tsaro a Najeriya. A kullum dai in muka ji samun nasara daga jami'an tsaronmu ko lokaci murna muke to dama abinda ake tabbadi kenan abinda aka rasa baya kenan wato coordination ko rashin haɗin kai tsakanin dukansu jami'o'in tsaron na wanda suke wannan filin daga wanda aka yi ta kiran su dama su same shi ko ya zama yana tsakanin su su wayancan wanda aka aka aka sauke kwanakin baya amma tunda aka naɗa wayannan akwai alaman sun samu gane bakin zaren na haɗin kai ɗin nan wato coordination ɗin nan tsakanin dakarun da dakarun duka da na jirgin sojojin jirgin ruwa ne na kasa ne da na sama wannan yana taimakawa a samu irin waɗannan nasarori dajin sambisa nan da ya zama kamar wani abun tsoro yanzu dai gashi dai saboda wannan haɗin kai da ake da shi eh, ya fara eh, ko kuma ya nuna alama dai za a ci za a samu galaba shi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to madalla yanzu kuma sai jamhuriyar nishara inda mataimakiyar daraktan hukumar da ke kula da 'yancin rani ta majalisar ɗinkin duniya oem ogochi daniel ke ci gaba da gudanar da ziyarar aiki a yankin agades wanda 'yancin rani na ƙasashen afirka daban-daban ke amfani da shi a su na zuwa turai a wannan ziyara ogochi daniel ta samu ganawa da hukumomin yankin agades da ma 'yancin ranin domin neman mafita game da wannan al'amarin na cin rani da mafi yawa ake samun matasan da ke rasa rayukansu a kokarin nasu na zuwa turai to sai dai a cewar muhammed anako shugaban majalisar mashawartan yankin agades bayan sun gana da ogochi daniel muddin ana buƙatar a ciwo kan wannan matsalar to ya zama wajibi ga hukumar oem ta ƙara matsakaimi wajen bayar da tallafi harkar nan nan migration sai su sa hannu cikin aljihu abinda suka yi nan bai ishe ba ko migrant bai shi ba ya zo wajen population a yi reconvertir kin waɗanda suna cikin migration mutane na da ba haka ba ne insecurity za ta zuwa mu cikin jiha muna kokarin mu kenan su ya kamata su zo su kawo taimakon kar mutane su shiga yara su shiga cikin terorism. To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda kungiyar 'yan baka ta jihar Adamawa ta koka da rashin samun tallafi wajen gwamnatin tarayya da ma ta jihar Adamawa. Ga Salisu Muhammad Garba ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto daga jihar ta Adamawa. wasu daga cikin kungiyar mafarauta ko kwance 'yan sa kai a gargashin jagorancin sarkin bakan gombe a jihar adamawan su ne dai waɗanda suka koka sakamakon rashin samun wani tallafi daga gwamnatin tarayya da ma na jiha duba da cewar irin kokari da suke yi domin ganin an tabbatar da zaman lafiya a ma yankin da kuma tsaida wasu bata gari masu yin kwanta-kwanta a wasu hanyoyi da suka lalace a jihar adamawan malam audu usaini mataimakin shugaban kungiyar mafarauta a jihar adamawan a gargashin jagorancin sarkin bakan gombe shine wadda ya mana bayani akan irin kokari da suke yi da kuma fama domin ganin an dakile yan fashi da makami da suka yi katutu a wasu hanya da suka lalace a jihar Adamawan. Ana kwantar da fasinja a kalmi wayoyinsu da kudadensu saboda haka na tara maharbana ba dare ba rana wannan wurin muna aiki. Muna kira ga gwamnatin tarayya muna kira ga gwamnatin jiha ku duba ku gani da kafa muke yawo ba mu da abin hawa ba mu da bindigogin kirki yan ta'adda suna da bindigogi na gari mu ba mu da kayan aiki kishin kasa shi yasa muke taimakon kanmu da kanmu tsaro na kowa da kowa ne shi yasa muka bar iyalanmu muka fito da yanzu yanzu ba hiran da nake da ku karfe biyu ne ba za mu tashi a nan ba yawon nan da muke ayyukan nan namu sai karfe biyar na safe ba mu taba samun naira goma daga taimakon gwamnati ba. to ko menene ma direbobin da suke bin waɗannan hanyoyi da suka riga suka lalace a jihar adamawan za su ce akan wannan batu isufu ali direba ne wanda ya shafa shekaru da dama yana tuki na koyi masa tambaya ko yaya ya ji akan yadda yan baka suke kokari a wannan hanyar. gaskiya lokacin baya ba tsaro amma yanzu akwai tsaro amma da mun zo muka yabo kaya a bayan mota yanzu da bi suna yanka mana baya suna diba mana kaya. wannan korafi na neman tallafi da kungiyar yan banga karkashin jagorancin sarkin bakan gombe suka yi na tuntubi masanin al'amuran yau da kullum kuma malami a kwalejin horar da malamai a jihar adamawan wato dr babi kwai wanda ya ce. in ba mu manta ba a lokacin da ake mayar boko haram da wasu matsaloli na tsaro da suka addabi mutane kowa ya san irin gwaggwar. gwagwarmayar da sarkin bakan gombi ya yi har wannan ta sa ya lashe zaben zama shine shugaban maharba na kasar najeriya ga baki daya to duba da wannan kaga inda a ce ba hoɓasar da suke yi to kaga zai matukar wuya a ce har an zo saboda ina da labarin akwai waɗanda ma sun nuna sha'awar shugabantan kungiyar maharban amma suka janya wancan lokacin wanda yake mun sani waɗannan zarata ne waɗanda suka sa kansu a suke ba mutane tsaro kuma suke taimakawa wajen tabbatar da cewa mutane sun yi bacci idan su a rufe. A lokacin da nake hada wannan rahoton na yi kokari domin ci bakin gwamnatin jihar Adamawa ko akwai kokarin da suke yi domin ganin tallafa ma wannan kungiya gefen sarkin bakan gombin amma dai hakata bata cimma ruwa ba. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya. To har yanzu dai muna tare ta Najeriya inda wani ƙwararre a sha'anin tayar haraji kuma hamshakin ɗan kasuwa Orji Philip ya buƙaci Majalisar Dokokin Najeriya ta ƙara himma wajen amincewa da ƙudurin dokar da ke gabanta domin haɓaka yadda za a sa ido akan kuɗaɗen shigar da gwamnati ke samu da zumar ƙarfafa tattalin arziki. Orji Philip wanda shine ke shugabantar kungiyar 'yan ƙasa da suka damu da yadda ake sarrafa kudaden haraji da bunƙasar tattalin arzikin ƙasa ya zanta da wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka Abuja Madina Dauda kan wannan kudirin ga kuma yadda hirarsu ta kasance. Ni dan kasuwa ne, amma a cikin kasuwanci da nake yi na je kasa da yawa, a kasashe da yawa saboda zan ce ni mai bincika abu a gefen haraji bangaren haraji bangaren haraji inda ka kware ke inda na kware ke nan kai yanzu na da abin da zan yan gaya ma mutane ma cikin najeriya shi sa na ga rubuta abin da ka rubuta to ne muna kai yanzu a wajen national assembly to ai ba ba rubutu kaɗai kai ba ko ƙudurin doka ne doka ne yawa ta ce doka saboda me da ina magana cewa na duba me za a yi mu zama kamar sauran don da na zagagar kasa da yawa na duniya na ga ba su da wani hanya da suna samu arziki don wanda ana ce toloci ba da magana toloci ba najeriya ba toloci zan ce da hikima da zai mu yi mu yi tattali arziki din ba same shi tukuna ba to wannan kudirin doka naka da ka gabatar da majalisar wakilai me kake so ka cimma abun yana da ɗan wuya saboda maganan kudi kasa da magana arzikin kasa babu da ka tashi a rana da ka shiga shi iye to ka a duba abin da sauran duniya suna yi a gefen su ya sa ba sa rasan kudi mu kuma muna da dama fiye da sauran mutanen nan a dalilin mai ba abin da ba mu da shi kuma ba abin da dan najeriya zai so yi ba zai iya yi ba sai dai ya ki a ganin national inspector general for tax crime commission da na sa a kasa ba wai federal revenue ba sa yin aiki daidai ba abin da ya kawo ne ba ina magana abin da ana yi a gefe kasa da yawa na duk duniya kaga in kaje australia suna da ato australia tax office suna da inspector general of taxation slash ombudsman ya ana yi da wanda suna yin biyan haraji kala su kuka saboda gaskiya bayan biya maka hajiya gaskiya a najeriya wasu suna biyan su hudu abin da ya kamata su biya daya a haraji kuma wanda suna biya irin wannan harajin nan yawancin talakawa ne yawancin ma'aikata ne to saboda haka dan wanda suna biya haraji ba su ji daɗi ba da gaskiya ba dan gaya maka gari ba zai taɓa zauna lafiya a takaice kai kana so a kafa hukuma ne na musamman eh. wanda zai sa ido a eh. harkar gudanar da haraji a ƙasa haka Mr. Oji Philip Oji baka ganin wannan aikin sa ido shine hukumar karɓar haraji na ƙasa ya kamata su riƙa yi ba sai an kafa wata hukuma na musamman ba na ji daɗin wannan tambaya akwai act nasu da ya ce ya kamata suna da inspectors and evaluators and auditors to suna yi dan kiremi aiki a gefe auditor amma ba su da inspection and auditor i mean evaluation yanzu kuma lokaci ne da mahmud ibrahim kori zai gabatar da shirin 'yan kasa da hukuma 'yan kasa da hukuma. hada kai ba wai haɗa baki ba, ai zaman boko ai cuta ba. da wulakantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan ba. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Aikin anjima da fara shi amma kuma har yanzu abu ya kici ya ki ba don ina ga ko dan gyatin ma ba a karasu da aikin nan ba da yawa wasu hira suke hakura da kasuwa saboda rashin hanya in an yi ruwa kuma hanyar ba mata biyuwa roƙon da zamu dai gaskiya ya kamata a ce su dawo su mai da hankali akan aikin nan domin su taimaka al'umma domin dan haka muka zabe su dan hanya nan akalla akwai sanata guda hudu wadda maza mazaɓarsa ta shiga cikin aikin hanyar nan da kuma 'yan majalisar tarayya akalla guda hudu zuwa biyar wadda su ma ta shafe su a wannan gudun. masu al'ummar yankunan ƙananan hukumomin gaya da aji jin gida jahun da kafin hausa da ke jihohin kano da jigawa kenan a yankin arewa maso yammacin najeriya suke kokawa akan tafiyar hawainiya da aikin sake ginar hanyar mota da ta ratsa waɗannan yankuna wadda gwamnatin tarayyar najeriya ke yi a dakace mu daga zara abu ya tashi an shawarta bisa kaushe shi ko a tsaya kan samun shi haɗa kai ne babban harsashi haɗa kai kenan ya wakana domin ku abota ya zauna daga nan yanci zai amfana a ji daɗi sannan ai murna. Madalla. Masore batun inganta hanyoyin sufuri domin inganta zirga-zirgar bani Adama da nufin haɓaka harkokin tattalin arziki da zamantakewa na cikin manyan ƙudurorin nan da ke kunshe a cikin daftarin ci gaba mai ɗorewa da ake yi wa lakabi da SDGs. A shekara ta da goma sha biyar ne ƙasashen duniya suka rattaba hannu akan wannan daftari da alkawarin aiwatar da shi gwargwadon iko. Najeriya na cikin jerin ƙasashen duniyar da suka suka sanya wa wannan daftari hannu musamman la'akari da cewa tana cikin kasashen duniya masu tasowa da ke fama da kalubalen ci gaba ciki kuwa har da bangaren sha'anin sifiri kimanin shekara guda da 'yan watanni kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta bada kwangilar sake gina wata hanyar mota da ta tashi daga yankunan ƙananan hukumomin da ajingi a jihar kano kuma ta sada su da takwarorinsu na jahun da kafin hausa a jihar jigawa mai makwantaka da kanan amma mazauna waɗannan yankuna na kokawa kan yadda aikin ke tafiyar hawainiya. Suna Ismail, gaskiya aikin dai gaskiya na tafiyar hawainiya ba wai tafiya ke sosai ba. Ai yanzu ba kamar zan ce ma kawai aikin ma ba a yin samanin shi. To me za ku ce wa masu rarraki? taimaka da aikin nan da aka ce an ba da wannan aikin a zuwa a ci gaba da yi wannan shi ne ya fi yasa kuke so a ci gaba da yi saboda mu damu daɗin rayuwa akwai hanyoyin da suke shiga cikin karkara da wannan zuwa marasa lafiya su shigo a asibiti a jiya da sauri yan kasuwanni su je duk da abin nan ba a wata aka lokaci a kan lamarin. usman suna ana yin aiki amma dai ba tafiya yanzu amma dakan an dako yana tafiya amma yanzu ba tafiya ya dan a gaske. to yanzu aiki yana tafiyar hauniya ya kuke ji. ba ma jin daɗi mana tunda mu 'yan kasuwa ne muna bin hanya da ramuka. ya za ku ce wa mahukunta? Ai mana adalci a ƙara samana. nan kana ga fasa karama hukuma wajen aikin an jima da fara shi amma kuma har yanzu abu ya kici ya cinyewa don ina ga ko dan gyatin ma ba a karaso da aikin nan ba amma da a ce sun mai da hankali akan aikin ina ga da yanzu an wuce wannan babu ba shi ake yi ba kayan aikin dai za a iya cewa akwai motoci a gefen titi haka to amma dai bayar da haka dai ba wani abu da zan iya kara ce ma kai domin dai amma dai motoci akwai su a gefe a aji tabbas amma dai gaskiya ba aikin yanzu ya tsaya ya kuke ji da ya ɗaya gaskiya ba ma jin daɗi domin muna ta strogalin daga nan zuwa ajin zuwa kafin hausa kana ta zuwa kasuwa kullum sati sai ka je ni kuma akwai ramuka da yawa a hanya kullum mutum yana tafiya ransa ba a kwance ba ga mutane da suke fitowa daga lunguna haka ana so a yi emergency a je asibiti ko zuwa kasuwa haka in ka tafi sai ka bata lokaci sosai a hanya roƙon da za mu dai gaskiya ya kamata a ce su dawo su mai da hankali akan aikin nan domin su taimaka al'umma domin don haka muka zaɓe su abin da ya kamata su yi mana kenan kuma tun da sun da alkawari ya kamata ce sun ci. su ma dattawa a waɗannan yankuna na ci gaba da nuna damuwa kan yadda wannan aiki ke gudana Alhaji Bala Safiyani Jahu na cikin matasan dattawan 'yan siyasa. Daga da muka wayi gari muka je gwamnatin tarayya ta ba da aikin hanyar nan daga kwanar gamayin zuwa kafin Hausa zuwa Jahu zuwa Ajingi har zuwa Gaya. duk talakan da yake wannan hanya ya yi murna matuka gaya sosai amma abin bacin rai shine hanyar ba ta tafiya yadda ya kamata aiki kuma ba shakka mutane ba sa jin daɗin irin yadda aikin baya tafiya amma ka ce baya tafiya kamar ya baya tafiya to aikin dai har yanzu bai bar kafin hausa ba bai ma shigo cikin karamar hukumar jawon ba ya taba karamar hukumar miga kaɗan amma har yanzu bai zo karamar hukumar jawon ba barantana ya zo karamar hukumar ringin sannan kuma ya tafi shiga karamar hukumar gaya kuma aikin nan an ba da shi tsawon shekara biyu kawai yau kusan shekara guda amma aikin baya tafiya ma'ana lokacin da gwamnati ta bayar an alkawarta cewa aiki cikin shekaru biyu za a kammala alkawarin da aka yi da yadda aka ba da aikin agreement din da aka rubuta yarjejeniya a haka aka baya yau kusan shekara guda ba a ci kashi ɗaya daga cikin kashi uku ba na aikin babu shakka kiran da za mu yi sai dai mu kira ga su kansu zababbu musamman sanatoci don hanya nan akalla akwai sanata guda hudu wadda mazaɓarsa ta shiga cikin hakin hanyar nan da kuma 'yan majalisar tarayya akalla guda hudu zuwa biyar wadda su ma ta shafe su a wannan gudun. to kaga dole mu kira a gare su idan aikin nan matsala daga gwamnatin tarayya ne to ya kamata a diddigi a samo menene rashin tafiyar wannan aikin aiki ne wanda ya kamata a ce a yanzu dai an ci rabin ba amma a kashi uku ba a kashi ɗaya ba ma to da haka muna kira ga sanatocinmu da muka zaɓa na wannan area da wadda ya fito daga mazaɓar nan tamu ta ƙasar hadeja da wadda ya fito daga mazaɓar nan tamu ta karamar hukumar jahu wato masarautar dutse kenan da kuma wadda aka zaɓa shi kuma ya fito daga masarautar ringin da kuma na gaya domin kusan sanatocin nan guda hudu duka talakan za su amfana da wannan aikin hanya hanya ce ta kasuwa hanya ce ta kai abincin eh, gona zuwa kasuwanni hanya ce ta al'umma masu dimbin yawa mai tarihi hanya da aka daɗe dare da ita amma yanzu in ka tashi tafiya daga iya kafin hausa ka ce za ka zo jamu sai ka yawa ɗaya baka zo ba musamman an yi ruwa in kuma laifin nan na ɗan kwangila ne to ya kamata a neme shi in dai an ba shi haƙƙinsa to a gaya masa aikin nan ya kamata a tsaya a yi shi da mutane su amfani shi. To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari ke faɗi akan wannan lamari. tana daga bisani mu ji ta bakin guda daga cikin wakilan waɗannan yankuna a majalisar dokokin Najeriya a dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka Madalla. Masore kwamar Misbahu Basirka shine jagoran gamayyar kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Jigawa. Ya ce za su gudanar da bincike akan wannan aiki na sake gina hanyar gaya zuwa ajingi zuwa jahun zuwa kafin Hausa a jihar Jigawa. Zan tashi tim na musamman wanda suke kula da duba ayyukan hanyoyi da ayyuka manya ma'ana project monitoring wanda suke karkashin Jigawa Civil Society Forum Allah da zan ba su umarni su je su binciko su ga yadda aikin take aiki tafiya sannan mu zauna ko mu analysis mu duba ah, waɗanda suke da ruwa da tsaki a hanyar ma'ana hukumomi da ma'aikatar da suke gudanar da aikin da kuma 'yan kwangilan domin mu tuntube su mu ji ƙarin bayani akan me ya faru aiki ya tsaya don daga nan Allah da mun ji ah, za mu san kuma ta inda za mu kama insha Allah. Shi kuwa sanata Kabiru Ibrahim Gaya ɗaya daga cikin mambobi da ke wakiltar waɗannan yankuna a majalisar dokokin najeriya na cewa a lokacin da nake chairman na works aka sa wannan hanya daga azingi zuwa kabin hausa saboda haka a nan muka fara sata amma yanzu tun da ba na chairman an cire amma muna kokari mu sake sa kuɗi a ci gaba da aiki akan wannan insha Allah. Kuna da masaniya cewa aiki ya tsaya? mu je mu duba aiki mu kira dan kwangilan mu yasa ya bari idan kuɗi ne babu da ba bashi ba mu zo mu yi roƙo a tabbata an shi kuɗi ya aiki sa saboda hanyar ta da muhimmanci a wurin mu kware da gaske. Sanata Kabiru Ibrahim Gai kenan dan majalisar dattawan Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wasu salamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga nan ne zai fara amfanin kansa to madalla yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta roito cewa shugaban kasar Niger Mohammed Bazoum na can birnin Glasgow na kasar Birtaniya, inda yake halartar muhawarar kasashen duniya a ci gaba da tantauna hanyoyin magance ko kuma takaita illolin canjin yanayi cop 26 yanar ta ce taron wanda aka fara a jiya litinin 1 ga watan Nuwamba wata dama ce ta sake jaddada alkawula akan buƙatar bayar da gudunmuwa wajen rage ɗumamar yanayi a wannan lokaci da masana ke ƙara jan hankulan shugabanni game da abubuwan da ke barazana ga rayuwar bil'adama da muhalli jaridar lanketar na cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta ƙaddamar da bincike domin bin sawon wasu kudaden tallafin ƙasar jamus miliyan dubu goma sha uku na sefa waɗanda suka yi ɓatan dabo a kamfanin takin zamani na ƙasar Nijar wato Kaima. Jaridar ta ce daga lokacin da aka kafa Kaima wato shekarar 2011 kawo yau an yi ta raɗe-raɗe a game da yadda ake tafiyar da lamura saboda rashin hasken da ake zargin daraktocin da suka shugabanci kamfanin a tsawon waɗannan shekaru. mafari kenan hukumar yaƙi da cin hanci ta dage da bin diddigin yadda harkoki ke gudana a kaima kamar yadda wannan karan hukumar ta fara haska fitila don tantance inda aka shiga da waɗannan kuɗaɗe da jamus ta bayar da nufin a taimaki talakawa jaridar air info ta ce kwamitin tsaro na gundumar bilma da ke yankin arewa maso gabashin niger ya kafa dokar hana zirga-zirgar babura da motoci kirar pickup a kewayen mahakar zinare ta jado jariyar ta ce kwamandan askarawar rundunar durku ne ya shawarci mambobin kwamitin a kan wannan bukata sakamakon lura da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki inda hare-haren 'yan bindiga ke ƙara yawaita a baya-bayan nan a wannan yanki mai iyaka da ƙasashen libya da chadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman wanda a yau ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.